ko wanda ya karbi kudi mun yi lissafi da muka lissafa kudin a shekara takwas da in dan takarar da ya ci ya samu zarcewa shekara takwas ya kudin farko ya kudin karshe sai muka samu a duk wurin duniya yana da sule bakwai sule bakwai ne ba a duk wurin duniya abin da aka biye shi kenan ya yi kuma an gama ya karba ina tabbatar muku duk waɗanda suka karbi kudin aka yi duk abin da aka yi ku saurare su a yi zaɓen su za su fara kuka da waɗanda suka kawo wala su za su fara kuka ba wanda zai musu kukan su za su za su fara kukan da kansu sannan kuma Allah yana jiran ka don ka kawo wanda ba shi da amana Allah sai ya tambaye ka hadisi ne karar manzo Allah duk da dai an yi ta rikici akan hadisin amma su malamai sun bashi martabar hasan cewa an mutumin da ya tsaya daga wani ga wani kai ka san wannan ya fi amana ya fi gaskiya ya fi rike amana ka san ya fi shi ka goyi bayan wanda bai kai shi ba wajen amana manzon Allah ya ce ka ha'inci Allah ka ci amanar ubangiji kuma ka ci amanar manzon Allah kuma ka ci amanar mu'minai so ma ga yadda za a yi mutane su ci amanar Allah su ci amanar manzon Allah su ci amanar mu'minai sa'annan kuma su wange lafiya lahirar ta suwaye wa inna lana lal akhirata wal zuwa ne kawai ba za ku magana ba lahira ta zuwa ne to za ku koma gurin ba kuma ka ci amana da shi Allah kuma ka koma wajen Allah ka koma wajen manzo Allah lahira ta zuce kuma ka ci wannan amana Allah ba zai kyale ba da haka wallahi kowa kada ku ɗauka cewa wannan zaben ba amana ba ce wallahi amana ce amana ce kuma ka auna ba ka da wani mutum wai cewa a ah, wata jam'iyya mutum ake da bukata kawai mutum ko daga jam'iyyar yan sama ya fito mutum ake bukata ko da ka tsaya ka kalli abin da ya dace kuma a yakinin ka cewa da Allah wannan abin da kai shi ne zai taimaki al'umma kafira idan ya je wani abin da ba shi kenan ba amma kai karan kanka ka san akwai rinjayen zalunci ka zaɓi wanda ya rinjayi masu cin amana ya ka rinjaye da shi to kai ma kana da haƙƙi a kai imamu Kurtabi ya faɗa a karkashin fassararsa da yazo qala ja'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim yace hatta yan takara waɗanda za su zo su tsaya ko sun kai mutum nawa su karan su yace idan kowa ya san akwai wanda ya fi shi amana sannan ya tsaya da shi to ya ci al'umma sai Allah ya tambaye shi shi karan kansu tukunna ya tsaya amana wanda ya fi shi amana cin amana ce